Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wannan fili gani gawa ne a littafin na ajaibi na ɗaya fassara Aliyu Abubakar Sharfaɗi da kuma Rabiu Abdullahi Sharfaɗi. Idan dai ba ku manta ba mun bar dattijan nan inda yake ba sarki kafira shawara akan yadda za a yi a naɗa iluru ɗaya daga cikin sarakunan yankunan aljanu. Amma dattijan ya ci gaba da gaya sarki cewa to tun da wannan lamar ya zama dole gare mu to abin da ya kamata a yi shine dukkaninmu sarakuna ne to kowa ya cire kambinsa duk mararrati ya su a wannan ɗakin mu fita a bar wannan ɗakin babu kowa cikinsa to sai shi iluru a samu wani yanki a ɗaure masa fuska a turo shi shigo wannan ɗaki idan sa a ɗaure ya ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan kambi namu duk wanda daga cikin mu iluri ya ɗauki kambinsa to shikenan iluri ya karɓi sarautarsa shi sai ya haƙure zama waziri ga iluru dattijan ya ce ya shugaba na kafiru ni ina ganin wannan shawara da na kawo ita ce a bari domin ka kubuta daga zargi da aibatawar 'yan baya bisa zalunci nan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba dattijan nan na rufe bakinsa kafin ma sarki kafiru ya mayar da martani sai da sarakunan da ke wajen suka nuna amincewa su bisa wannan shawara suna cewa wannan shine mafi dacewar lamari a wannan lokaci ganin cewa duk sun yarda da wannan shawara sai sarki kafira ya ce to ai shikenan tunda kun yarda da wannan shawara ni ma na amince sarki kafira ya fara cire kamban mulkin sa daga kansa ya rataye shi a jikin bango ganin haka nan take sarakunan duk kowa ya cire nasa kamban suka rataye su reras sannan suka fito suka kuma zuwa fada anan sarki kafiru ya gabata zuwa gaban maluku sai ya ce da shi ya kai wannan sarki mai girma yanzu mun shawarta da 'yan majalisa ta mun kuma yadda cewa za mu biya maka wannan bukata taka amma 'yan majalisa ta sun kamun wata shawara cewa a maimakon na rarragi yankunan mulkin su na baiwa iluru labari ya riski 'yan baya za su zargi da zalunci to sai suka ce duk sun amince cikin mu duk kowa ya cire kamban mulkin sai aje duk a rataye su a cikin wannan ɗaki da muka fito daga cikin sa to muka haka sai mu zuwa ɗaure iluru idanun sai shiga cikin ɗakin nan ya laluba dukkan ban sarkin da ya ɗauko daga cikin mutu shi kenan ya karɓe mulkin wannan sarki ya zamo shi ne sarki shi kuma wannan sarkin sai ya zamo waziri ga iluru to kaji wannan ita ce shawarar da muka yanke don haka maliku sai fa sai ce wannan ai babu laifi sai a hakan daidai ne nan take aka kama fuskar ilura aka ɗaure da bakin yanki ta tamo ya zamo baya iya ganin komai ko da alamun haske baya gani sannan aka yi masa jagora zuwa hanyar shiga wannan ɗaki ya shiga cikin ɗakin da shigarsa iluru ya yi nufin ya mika hannu ya kai lalibe sai kawai ya ji an rike hannun nasa a ne masa raɗa a kunna na cewa duk inda ka ji na ja hannunka ka bi ni kawai kuma kada ka yi wani zargi ni ne na sharana hadimin boka haddadu shi ya umarce ni da na zo na shirye da kai zuwa kambun babban sarki kafiru kuma kada ka ji tsoron komai domin duk mahalukin da ke nan mutum ko aljan babu wanda ke gani na illa uban ɗaki na shi kaɗai ne yake da ikon gani na da ilura ya ji haka sai ya farin ciki ya godiya ga ubangiji ya saki jikinsa ya zamto duk inda ya ji an ja hannunsa sai kawai wajen duk kuma jama'ar da ke wurin ana leƙensa ta taga ana kallonsa can sai aka ga yana cikin lalibi ya nahu bangon da kambun babban sarki ya yake rataye da zuwan ilura dab da bangon sai kawai aka ga ya miƙa hannunsa ya ɗauko kambun babban sarki kafiru haba duk gurin sai aka tsit hankalin kowa ya koma kan sarki kafiru ana jira a game zai suka ga babu wani canji a fuskarsa gana haka sai sarakuna aljanin nan suka ta suka yi nufin ɗauki a kan iluru suna cewa haba yanzu duk ma ilurin ne zai zama shugabanmu ba wai ya zama kamar mu ba ma ai san wannan ba za ta yi ba ganin wannan aniya tasu sai sarki kabiru ya daka musu tsawa nan take duk kowa ya shiga taitayinsa ya ce da su saboda me kuke nema ku yi ta'adda gare shi ku fa kuka kawo wannan shawara kuka ce dan in kauce zalunta ku da ya ku kuma yanzu kuke nufin aikata zalunci gare shi to yanzu dai iluru ba kambun kowa ya ɗauka ba nawa ne kuma mulki na ne ya ɗauko ba na wani ɗaya daga cikin ku saboda haka babu makawa wannan mulki na iluru ya mallake shi ya zamo shugaba gare mu baki ɗaya kuma ni na zamo waziri gare shi zan zamo mai biyayya gare shi haka na kuma ya zama dole ku zamo masu biyayya gare shi a wannan lokaci sarki kabiru ya gabata zuwa gaban iluru ya kwance mayafin da ke fuskarsa ya kamo hannunsa suka fito daga ɗakin zuwa fada ya cire alkyabbarsa ya yaba iluru sannan ya karɓi kambin na ya ɗora iluru shi a kansa kuma ya zaunar da shi a kan gadon mulkinsa ya sumbaci ƙasa gaban iluru ya gaishe shi ya mu baya ya umarci sarakuna aljanna nan gaba ɗaya da su so su yi mu baya ga iluru a wannan lokaci wasu da dama daga cikinsu sun so su yi gardama amma da sun tuna da boka haddadu sai su miƙa wuya haka suka rika gabata ɗaya bayan ɗaya suna mu baya a suna gaisuwa ga iloro bayan an gama kaf sai kuma aka ɓarke da bikin murnar sarauta iloro gari ya harke jama'a sai kai kawo ake yi bayi da hadimai suka kama hidima iri-iri makaɗan aljanu suka kama aikinsu haka na masu bushe-bushe zabiyoyin aljanu suka kama rera waƙoƙi samari da 'yan matan aljanu suka yi ta cashe rere haka dai aka ɗauki wani lokaci mai tsawo ana ta wannan shagali ba an gama shagali kaf iluru ya fito fada yana haibi sakarar ga mulki kafiru dan mahidu yana zaune a gefensa a mazaunin waziri can daga wata ɓarya kuma ga maliku sefu da boka haddadu suna zaune ga jama'a fada ta cika makil ana fadanci can sai wani dattijan aljani ya miƙe tsaye ya yi duba zuwa waziri kafiru ya ce ya shugabana kafiru kamar yadda ka sani kuma dukkaninmu nan muka sani bisa ga al'adar mu duk wani sarki da aka naɗa yakan fuskanci jarrabawa ta yin kokawa da wani shahararren ɗan kokawa daga rundunar aljanun da ke ƙarƙashinsa a ci gaba da cewa to kuma gashi iluru yanzu ya karɓi ka kuma a rundunar ka na san akwai wani sadauki mai suna sadimu wanda na san shahararre ne gwani ne matuƙa wurin koka saboda haka domin tabbatar da wannan al'ada ta mu sai sarki iluru su yi kokawa yanzu da shi da wannan sadauki sadimu ɗin rufe bakin dattijan nan ke da wuya sai duk sarakunan aljanan nan suka nuna sha'awa su bisa ga ra'ayin wannan dattijo ganin haka kabiru ya duka gaban iluru ya tambaye shi ya ce me kace game da wannan ra'ayi nasu iluru ya motsa ya ce na amince bisa wannan ra'ayi nasu zan yi wannan kokawa da shi wannan sadim nan take aka shirya wuri domin yin wannan kokawa sannan aka kiran sadim ya fito fili ya tsaya iluru ya duba zuwa sadim ya ganshi aljini ne mai matuƙar girma don mummunar kama matuka. gana haka sai sai ya tashi ya kare da ganin sadimu ya imoce lura yana cikin wannan hali na karya sai ji na sharana ya nemi sarada kunnen sai na cewa kada ka ya iluru ka tuna kafin tahowar mu nan shugabana haddadi ya dora maka wata sarka a dantsanka to bai dora maka wannan sarka ba sai dan irin wannan rana sai ji wani daɗi a cikin zuciyarsa ya zabura ya miƙe tsaye ya ɗauki kan sadimu yana haka shi ma sadimu ya yunkuro a fusace suka haɗu suka kama kwakwa kiti kiti suka rika turje turje ilure ware hannu yawa sadimu fashin albasa aka sadimu ya gigite ilure ya sure shi ya daga shi sama ya doka da ƙasa sadimu ya wanzu kwanta wanwar cikin gesu ganin yadda ilure cikin sauƙi ya sure sadimu ya daga shi sama sai yadda aljanun wurin suka imota da mamakin yadda wannan lamari ya kasance da muku so a tunaninsu duk sun haƙaƙe kan cewa babu makawa sai sadimu yarin da ya iluru amma kuma sai gashi ba haka abin ya kasance ba nan fa duk mai wani inkari bisa lamarin iluru ya shiga taitayinsa aljanun nan suka wanzu cikin biyayya ga iluru ya tabbata ya zama babban sarki mai hukunci a tsakaninsu bayan wasu kwanaki suka shiri gaba ɗayansu suka yi hawa da nufin koma birnin kal'atul jabali domin a je a so mashagalin bikin iluru iluru ya za a matsayin shine shugaba yana haye bisa dokin nan barkul burukul kuyati dama gare shi ga maliku saifi sannan hagu gare shi ga boka haddadu gaba gare shi ga wazirinsa waziri kabiru dan mahidu ga kuma runduna runduna ta mutane da aljanu suna biye da su a baya har suka isa birnin misra suka sauka a nan domin su huta su ci gaba su karasa birnin kalatul jabali inda anan fa kasuwar bokanci ta buɗe bokaye da malamai kowa ya fito ya rika nuna bajintarsa a wannan waje kowanne wanzu yana nuna ƙwarewarsa wurin sha'anin bokanci na daga sana'anta abubuwan mamake-mamake da ban sha'awa aka shafe tsawon mako guda ana wannan sha'ani a rana ta takwas da aka yi shiri aka hau da nufin zata bayan duk kowa wanzu cikin shiri ana shirin tafiya sai boka dadu ya fito ya tsaya ce matukar zaman mu a wannan birni ya da malaman da muke tare da su sun shagaltar da mu da ɗebe mana kewa da nuni zuwa ƙwarewarsu wurin sha'anin bokanci sun yi ƙoƙari matuƙa kuma na gamsu da ƙwarewarsu musamman ma mutum hudu daga cikinsu wato sai sakana akila barnu hussari da baniyasu ya kara da cewa to ni ma yanzu zan gabatar da wata 'yar sana'ar ta wata bokanci sana'ar da zan yi kuwa ita ce ya buɗe jakarsa ta bokanci ya ɗauko wani ɗan yanki ya ce da wannan yankin zan yi wata sana'a wadda daga nan inda muke shimfiɗa ta darduma za ta wanzu har zuwa cikin birnin kalatu ya ci gaba da cewa kuma gefe da gefen wannan shimfiɗa ta darduma bishiyun inibi masu yaɗo za su je reras suna samar da inuwa gare mu kuma daga bayan su ƙoramu za su rika gudana waɗanda ruwa zai rika gudana yana tsiri yana toroko a cikinsu sannan 'yan matan aljanu su dubu saba'in kyawawa sun caɓa ado za su jeru ɓarin hagu da dama suna rera waƙoƙi na yabo da girmamawa ga ilura shugabansu sa'an nan kowace daga cikin 'yan matan nan za ta zama samun kwatankwacinta wajen kyawu abu ne mai wahala gaske domin za su wanzu ne da siffa mafi kyau ya ci gaba da cewa su waɗannan 'yan mata za su rabu zuwa rukuni hudu rukuni na farko za su wanzu kowace ɗaya daga cikinsu tana riƙe da kwando na jan dinare cike da furannin kamshi masu launi iri daban-daban sa'an rukuni na biyu za su wanzu kowace ɗaya daga cikinsu tana riƙe da buta ta jan dinare cike da ruwan turaren wardi suna yafa ruwan turaren ga jama'ar wannan runduna tamu sannan rukuni na uku za su wanzu suna rike da butoci na dinare cike da ruwan turaren muski suna yafa ga jama'a wannan runduna tamu sannan rukuni na hudu za su wanzu rike da butoci na dinare cike da ruwan turaren ambar suna yafa ga jama'ar wannan runduna tamu haka wannan lamari zai kasance a wannan tafiya tamu har mu isa zuwa birnin kal'atul jabali da boka haddad ya gama faɗin wannan abu da zai aikata cikin ilimin bokancinsa sai abin ya ba duk jama'ar da ke wurin mamaki duk suka wanzu cikin kokwanton yiwuwar waɗannan abubuwa da ya ambata a wannan lokaci sai damar ya kasa daurewa ya gabata zuwa gaban boka haddadi ya ce da shi ya bokan wannan zamani hakika mun sani cewa kana da mafificiyar daraja a fagen bokanci to ina kira a gare ka da kada fariya ta ruɗe ka ta jawo maka abin kunya ka riƙa ambata abin da ba za ka iya aiwatarwa ba amma in banda abinka ta yaya waɗannan abubuwa da ka ambata za su kasance boka haddari ya dubi ɗama da cikin murmushi ya ce ya ɗana na san ba kai kaɗai ba duk jama'a da ke wurin nan suna inkarin waɗannan abubuwa da na ambata zan aikata da ɗan wannan yankin da ke hannuna to ina kira a gare ku da kada ku zamo cikin shakka akan duk wani abu da na ce zan aikata domin ku wannan kaɗan ne daga cikin sana'ata da sannu za ku ga yadda wannan lamari zai kasance nan take ya nannaɗe hankicin nan ya danke shi a hannunsa na dama ya ɗaga hannunsa sama ya rintse idanuwansa bakinsa na motsi amma ba a jin abin da yake furtawa can zuwa wani lokaci ya buɗe hannunsa sai hancikin ne ya tashi sama yana fitar da wani bakin hayaki cikin ɗan ƙanƙanin lokaci duk wurin baki ɗaya duhu tamkar duhun dare duhun ya tsananta wanda ya zamto babu wanda yake iya ganin na kusa da shi bayan wani ɗan lokaci sai duhun ya yaye haske ya bayyana sai suka ga duk abubuwan nan da boka hadda da ya ambata sun bayyana wani haka jama'a suka ƙara nutsawa cikin kogin ɗimuwa da mamakin kasancewa wannan lamari suka kara sallama a baki ɗaya ga haddadu nan fa mai umarni ya umarni aka so tafiya suka kama hanyar zuwa birnin kalaltu jabali suka yi ta tafiya kan wannan shimfiɗaɗɗen darduma ga ranjin bishiyoyi nan dama da hauni ga kuma 'yan matan aljanu kyawawa suna jere su ma dama da hauni wasu na yarfo furen ƙanshi wasu turaren ƙarshen wardi wasu muski wasu ambar guri ya gume da ƙanshi ga waƙoƙi na yabo da nuna ɗaukaka ga sarki iluru waɗannan waƙoƙi 'yan matan aljanun ne suke rerawa da wani sautin muryoyi masu daɗi ga ƙoramu suna gudana dama da hauni ruwa na toro ko yana tsiri wuri diye ni'imta da sanyi saboda shagalta da waɗannan abubuwa tafiya ake yi babu wanda ya san me ma ake domin babu gajiya babu yunwa babu kishirwa aiko ba su ankara ba sai ganin su suka dab da katangar birnin kalatu haka da aka ɗunguma cikin birnin cikin nishaɗi nan ma fa da zuwa aka barki da shagali aka yi ta liyafa iri-iri kashi-kashi tsawon kwana arba'in bayan an gama wannan shagali maluku sai fai fito fada sai ya zauna jama'a duk kowa hallara sai ilura ya gabata zuwa gaban maliku saifi ya faɗi gaisuwa ya ce ya shugabana hakika na gasgata cewa kai masu ne kuma iya tsawon hidimar da ne maka ban biya ka ba bisa wannan abu da kai mun domin ku ka bani takobinka ka ka bani haddumanka duk don nufin karama ne da kai ni matsayin da na samu kaina yanzu gashi na zamo sarki mafi ɗaukaka daga dukkan sarakuna aljanu saboda haka da kai da 'ya'yanka ba ni da wani abin da zan yi na biya ku bisa wannan kyautayi da ku kai mu. haka ma boka haddalu sai dai kawai in ce ubangiji ya saka muku da alheri bayan iluri ya gama wannan godiya ya kawo takobin asifu da zoben hadibu da adibu da duk sauran abubuwan nasa da ya bashi ya miƙa su ga malikul saifi sannan ya danka nasara allansa na haila jana da kaila kana ya matsa ga misira ya danka masa sarkarsa ai haka dai iluru ya mayarwa da kowa kayansa bayan da an gama wannan maliku sai ya aika silka kahab ya kira aikisa ta zo gabansa ta zauna bayan sun gaisa sai maliku sai ya dube ta ce ya yar uwata game da haƙƙinki na biyu da kika nema ga iluru to ina mai shaida muke cewa yanzu iluru ya cika wannan haƙƙi naki domin yanzu iluru ya zamo ne mafi girma daga sarakunan aljanu yanzu mai kika ce game da magana aure Aƙisa ta amsa masa da cewa tun wannan labari ya iske ni ya ɗan uwana to amma kuma akwai wani haƙƙin da nake nema da agunsa wannan magana tata sai ta harzuka zuciyar maliku sai ya dube ta cikin fushi ce wannan haƙƙin kuma kike nema gare shi ta sake amsa masa da cewa kada kai fushi a dan uwana haƙƙina na uku da nake nema wurin ilori shine ina so ya je su kokawa da aljanin nan su mai zau ai kuwa kisa na furta sunan su mai zau duk wani aljani da yake wurin sai da hanta cikinsa ta kada suka razana daga ambaton wannan suna Akisa na gama wannan magana sai ta tashi ta fita ta tafiyar ta ganin yadda aljanu suka razana daga ambaton wannan suna sai Malik Kusafi ya duba zuwa ga boka Haddadu ya tambaye shi ce ya Haddadu shi kuma wannan waye zuma mai za'u da har ambaton sunansa yake raurawar da zukatan aljanu boka Haddadu ya amsa masa da cewa ya shugabana ka manta ne na baka labarin su shi wannan su mai za'u shine babban dan mahidu wane ga waziri kafir wazirin iluru shi ne ɗan uwan Rahad Aswadi wanda ka gama da shi tuni ai shi wannan sama ya zaɓin ya fi Rahad Aswadi ƙarfi da taurin kai tun kafin a haifi Rahad Aswadi shi wannan sama ya zaɓin wazira Asifu ɗan Barhaya ya kama shi da ƙarfin sunayen Ubangiji ɓoyayyu ya dakonsa cikin wasu al'amudai waɗanda suke ƙarƙashin taskar Asifu ɗan Barhaya waziran Annabi Suleiman alayhi salam ita kuma wannan taska waɗannan al'amudai a ƙarƙashin ta suke jan haka sai maliku sai ya ce ai duk inda wannan taska take babu makawa sai na je kuma sai na taimaki iluru bisa galaba da shi wannan su mai zaun da aƙisa ta ambata sunansa wannan nufi na sai na idda shi ko da ku zan sha gidauniyar mutuwa kuma na tabbata ubangiji zai taimake mu bisa wannan aniyata mu jin wannan kalami na maliku sai ba sai boka hadadi ya ce ya shugaba na hakika wannan ka abu ne mai haɗarin gaske domin ku su mai za'u ta kadari ne mai tsananin taurin kai da zalunci amma babu komai kamar yadda ka faɗa ubangiji yana tare da mu kuma zai taimake mu bisa galaba da wannan la'anan nan ya ci gaba da cewa shugabana ni na san inda wannan taska take kuma yanzu za mu tafi tare da kai amma kafin mu tafi ka aika a kira yar uwarta ka akisa tare da ita za mu tafi domin ko yawon za a ta cewa tafiya da ita za ta zamo mai amfani a gare mu nan take malikul saifi ya tura hadimansa uwaisul qabi ya je kira akisa ta zo ya shaida mata cewa tare da ita za su tafi can taska wazira asifu su kubuto da su mai zau domin ya zo su koka da iluru kamar yadda ta bukata haka ce ta kasance malik sai ya hau dokinsa boka hada da kuma hada masa na sharana ya dauke shi suka tafi a aƙisa tana biyar da su a baya suka wanzu suna masu gaggawa cikin wannan tafiya tasu suka shafi kwanaki biyu suna tafiya har suka isa wani tsibiri nan sai boka hadari ya ce su sauka a nan suka sauka bayan sun huta sai boka haddadu ya dubi maliku sarfe ce ya shugabana nan fa ne tsibirin da wannan taska take yanzu na yar tafiya kaɗan za mu yi riski wannan taska maliku sarfe ya ce to ya haddadu yanzu ya wannan lamari zai kasance bokan ya ce yanzu ka riƙi takobinka na wazira asifa ɗan barhaya a hannunka ni ina tare da kai zan ɓoye kaina cikin ilimin alƙalma ita kuma aƙisa ta samu wani ɗan saƙo ta laɓe idan muka shiga cikin wannan taska sai ka gabata zuwa gaban al'amudin da su mai zau yake ka yi ta wasali ga ubangiji ka ambaci nasabarka ka sari wannan al'amu da takobinka da sannu za ka ga yadda al'amarin ubangiji zai kasance maliku zafi ya miƙa hannun ya zare takobin azibu kamar yadda boka haddadi ya gaya masa suka kama hanya gadan-gadan zuwa wannan taska da zuwansu suka kunna kai ciki suka gangara zuwa ƙasan wannan taska suka tarar da al'amudai barkatai waɗanda suke wannan taska ginshiƙi a wani lokaci boka haddadu yau maliku safi nuni zuwa wani al'amudi mafi girma da ke tsakiyar wannan taska da nufin cewa shine wanda su mai za'u yake ciki nan da nan ya safe ya gabata zuwa gaban wannan al'amudi ya karanta nasabarsa ya dangana da annabi nuhu alayhi salam sannan ya daga takobinsa da wata kuwa mai karfi ya girgiza ta ya doki al'amudin nan da ita tartsatsin wuta ya tashi ya sama jin karar wannan sara da maluku sai fiye wannan al'amudi sai ya su mai za'u ya motsa cikin wannan al'amudin wanda motsin nasa sai da sa taska ta rika motsi tana tangadi kamar iska tana bugare shi su mai zabo ya faɗa cikin wata murya mai girma da kaushi kai ka ce wata sauka a rada ce yana cewa ya shugaba shugabana sulemana ina mai neman taimako a gare ka da ka sake ni daga wannan tsari da kai mun matsawar zamani Don wannan kalami na su mai za'u sai maluku zafi ya juya dubu baka haddalu ko da bokan ya ga haka sai ya fahimci halinsa ya gane abin da yake nufi sai ce ya shugabana ka ce da shi wannan ba shugaba Suleiman alayhi salam ne ka shaida masa cewa tuni ya koma ga ubangijinsa Maliku Safi ya juya zuwa ga al'amudin nan yi magana da sauti mai karfi ya ce ya zama mai zabu kai sani cewa wannan wanda yake nan ba shugaba Suleiman alayhi salam ne shugabana Suleiman alayhi salam tuni ya koma zuwa ga ubangijinsa jin wannan kalami na Maliku Safi sai su mai zau ya sake cewa to ina neman taimako gare ka ka kubutar da ni ya asihu dan barhaya jan haka sai maliku sai ya sake cewa wannan ba wazira ba bane domin shi tun ya koma ga ubangijinsa rufe bakin maliku sai ke da wuya sai ji su mai ya ce shin ko kai ne sarkin nan da labarin sai yanzu gare ni dan tabi'awa sarki maliku sai dan zai zanen attabi alhamiri wani amatan suna da su mai zau yi sai abin ya ba maliku sai mamaki sai tambayi su mai zauya ce ya su mai zabo kai da matuƙar tsawaita zamani kake na tsare ya aka yi kasan sunana su mai zau ya amsa masa da cewa a tun lokacin da wazira asifu ɗan barhaya ya dako na ya tsare na anan sai na sabu tuba gare shi nan na ce masa a kan ya sake ni ya kubutar da ni sai shaida min cewa shi ba zai kubutar da ni ba haka zai banna cikin wannan hali Ya shaida min cewa kubuta ta daga nan tana hannunka ya gaya min sunanka ya bani labarin kuma na san nan duniya babu wani mahaluki da ya isa shigo wannan taska daga shugaba suleiman alayhi salam sai wazirinsa asifu sai kuma kai kamar yadda wazirin asifun ya gaya mu sun mai zau ya ci gaba da cewa saboda haka yanzu ne dai ina cikin mutuncinka ina mai neman taimako gare ka ka kubutar da ni daga wannan dakon domin ku idan ka kubutar da ni zan amfana maka zan zama cikin ɗa'aka da biyayyarka zan zamo mai taimako a gare ka a kowane hali don haka malikul saifi ya juya ya duba ya zuwa haddadu gana haka haddadu ya masa bishara da ya kubutar da shi ya yi masa nuni da ya kara saran al'amudin sau biyu da takobinsa na fa malikul saifi ya juya ya zuwa al'amudin nan ya daga takobinsa ya sara al'amudin ya kuma dagawa ya kuma saransa sai al'amudin ya kece biyu da karfin ɗalasuman da suke jikin takobin nan wani bakin hayaki ya tashi ya sama su mai za'u yawan zatse gaban malikul saifi ya duba ya zuwa sama ya za'u ya gan shi aljani ne mai matuƙar girma da matsanancin muni daga tun da yake bai taɓa ganin aljani mai girma da muni kamar sa ba a wannan lokaci sama ya za'u ya duba ya zuwa ga maluku sai ya ce kai amma fa ka kyauta ta mu matuƙa da ka kubutar da ni daga wannan akubar da na wanzu a ta shekara da shekaru saboda haka yanzu ko zan saka maka bisa wannan taimako da ka aikata min ya ci gaba da cewa sakai yadda zan maka koyi ta ce yanzu sai ka zaɓi irin mutuwar da kake so ka yi cikin waɗannan zaɓi guda biyu da zan baka Zaɓe na farko shine zan kama ka na tsinka ka gida biyu rabin ɓarin jikin naka guda ɗaya na kai shi bangon duniya na gabas ɗaya ɓarin kuma na kai shi na yamma ko kuma in kama ka in dilmiya ka cikin kogi ka sha ruwa har ya shaƙe ka ka mutu a cikin biyun nan sai ka zaɓi ɗaya nan za mu dakata saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda suka fasara wannan littafi a ja'ibi na ɗaya aliyu abubakar sharfaɗi da kuma rabi abdullahi sharfaɗi mai gabatarwa muhammad umar kai gama ki muku sallama ku huta